بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين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 العسر يتبعها كل سائمات الذي أصابك إنما هو في كل آه، الأماكن نسأل الله تعالى أن يخفف عنا Allahu أن ما من شدة نعطيك إلا مهما ينزل من to a yi mu annabi yaqub annabi Ayuba, alaihi salatu Salam shi kuma an jarrabe shi da nau'i kala kala daban na bala'i amma ya yi haƙuri annabinku sallallahu alaihi wa sallam, shi kuma an ji masa rauni ranar da ya tafi a ɗa'i an ji masa rauni a kafa har jini suka fita a ranar yaƙi uhud kuma an ce cire masa haɓara guda biyu daga sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma wani ya zo ya burkama ake ce masa ranar yaki Uhud yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sau uku in ba dan manzo Allah yana sanye da garkuwa ba to da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka sau uku sai ce hudha wa ana burkama ka karbi wannan sai guda uku dukan nan da na baka sau guda uku ne ka karba ni kuma dan mata ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mata wa Allah ya make ka sai da Allah ya make shi to saboda haka duk wanda Allah ya jarrabe shi ya ko yan uwa musulmi sai ya gode wa Allah don me zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin ya bi tafarkin suwa annabawa ya bi tafarkin annabawa da salihai da masu tsoron Allah a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ai mafi tsananin mutane a cikin jarrabawa su na annabawa sa'annan salihai sa'annan waɗanda suke fita da su hikimar Allah ta gudana kan cewa duk lokacin da tsanani ya zo abin da yake biyo baya shi da sauki mai Allah ya ce inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra annan tsananin guda ɗaya ne amma sauki guda biyu ne shi yasa Umar ba Khattab yake cewa ai ba zai yiwu tsanani guda ɗaya ya rinjayi sauki guda biyu ba abin da yasa malamai suke ce ai sauki biyu na anan tsanani kuma guda ɗaya ne shine idan al idan an kawo kalima da alif walla aka maimaita shi to wannan abin ne guda ɗaya ne da aka kawo al-ma'rifa aka sake maimaita shi da ma'rifa to na biyu shi ne na farkon shi yasa aka ce al-usr alai al-usr na biyu shi ne al-usr na farko shi dai kenan amma idan aka maimaita na kira abinda babu alif wallahu a ciki kenan idan babu da aka maimaita an-nakira to wannan nakira ta biyu ba nakira ba shi bane da farkon ba abu ne da farkon shi sa aka ce in fa inna ma al usri yusra yusra na farko ba shine yusra na biyu ba to yusra guda biyu ne amma a wasu tsanani na farko shine tsananin nan na biyu shi ya zama da shi ɗaya ne shi yasa aka ce idan ko da tsanani ya shiga cikin rami sai sauƙin nan guda biyu sun bi shi sun fitar da shi sun zauna a wajen wato duk inda tsanani ya je zauna sauƙin nan guda biyu sai sun zo wajen shi sun fitar da shi bayan Allah sunan Allah ta gudana a kan jarraba bayansa amma saboda fa'idoji ba haka kawai ba don fa'idoji na Allah yake jarrabtan bayansa wannan fa'idoji suna kuma kawai shine wato yewa mutum sallama ba idan ma ya an masa sallama ma sai bayan minti biyar zai amsa in ya ga dama to irin sa idan aka jarabce shi to sai ya ga abokin abokaninsa gaba ɗaya sai su zama talakawa daga baya to kun ga kenan Allah ya tarkatar da da zuciya a to ba ya samun lokacin ibada ko ba haka bane Ba ya samun lokacin ibada in ma ya dawo yana ibada rabin zuciyarsa tana wajen ina yana wajen dukiya inda harkokinsa yake to kenan wato ba Allah kadai bane to idan Allah ya taba shi ya taba dukiyar shikenan babu kuɗi kuma babu dukiya kuma shikenan sai a tabbatar wa Allah shi kadai ne ibada to shine daga cikin fa'idojin jarrabawa kenan abin da yake hana ka bautar to sai Allah ya taba wannan abin domin ka tabbatar wa Allah shi kadai bauta daga cikin fa'idodin jarrabawa akwai lada akwai lada wato duk bawan da Allah ya jarabce shi da wani abu a nan duniya dalili ne na samun ɗaukar da sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wajen wanda ajiya ba ba a tozarta shi a wajen shi a wajen wanda idan an mu'amalance shi ba a yin hasara sai dai ba a wajen wanda wanda ya jidince shi wannan ba a cin galaba a kai shi to daga cikin fa'idojin akwai kuma tankare laifuka idan Allah ya jarci bawansa to wannan dalili ne hanya ce ta kankare laifukansa gaba ɗaya domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba, Allah ba zai wuce ba yana taba shi a nan duniya har ya zo ya sani Allah gobe kiyama ba ku ko laifi a kai wannan jarrabawar da aka wannan taba wanda ake masa a duniya ya kankare laifukansa gaba ɗaya a duniya mutane kuma a cikin jarrabawa Allah tana uku ne hawa hawa uku ne akwai first class akwai kuma second class akwai kuma wanda zero ne akwai kuma wanda ya ci zero akwai wanda idan jarabawan allah ta sauka shi da sai ya fuskanci jarabawan ubangiji ya fushi da surutu sai ya rikice ya gigice mm, ya ɗebauce sai ya koma cikin mutane yana kai kama ubangiji wani kada abin da allah ya yi to shi ke wanda ka bashi wa ubangiji ne zai wa Allah to irin wannan wannan mutumin shi ne wanda ya ci zero to sai kuma wanda idan jarrabawa ta zo shi kuma duk da cewa yana jin zafi sai ya dinga da zafi yana akwai. wanda yana second class wanda yana mataki na duke to mataki na farko wanda shi ne first class shi da wannan wanda idan Allah ya taba shi to sai ya gode wa Allah farin ciki yake a lokacin da Allah ya sanya shi a tafarkin zuwa annabawa da salihai sai ya koma yana gode wa Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne wato daraja ta farko bayan Allah akwai abubuwan da suke rage zafin jarrabawa kamar haka abu na farko kamar yadda ibn qayyim ya kawo ya ce mutum ya imani da idan abu ya same ka ka yi tunanin cewa wannan abun Allah ya kaddara shi tun ma kafin a haife ka wanda zai zo duniya kuma abu kaza zai same shi don ka wannan tunanin sai ka ga ta samu sauki a cikin a cikin jarrabawa abu na farko ke domin sahabi a ba da sami lokacin da mutuwa ta zo masa sai kira ɗan shi ya ce ya kai ɗana to alaika da imani da kabari da kada ka lisanci imani da kaddara domin ni na aje wanda yi ba rai ne ke hannun shi Allah ba ayyukanka ba za su amfani ka ba idan ba ka imani da kaddara a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sani duk abin da Allah ya rubuta zai wa alkhairi to abin wa'alam Allah ba a asabaka abin da Allah ya rubuta sai ya same ka na alkhairi ne ko sharri to abin ba zai kauce maka abin da kuma Allah ya rubuta zai kauce maka na alkhairi ko sharri ainihin zafin ibtila'i mutum ya duba mutanen da Allah ya jarrabe su waɗanda ke baka kai su a cikin jarrabawa ba abin da Allah ya jarabce su da shi ya fi naka ya ninka naka shi kenan idan ka kalli mutanen shi sai kuma sai ka samu sauki yanzu mutum yana cikin mota mota ɗaya na tsari shi ya rasa ɗaya ya tsari kawai ya rasa amma ya dawo ne ya rasa kai shi kai tuni da kai shi ya tafi shi zai tunani ya tsanani ba zai tunanin shi ba domin ya ga abin da ya fi karfin nashi mutum sai ya duba wanda Allah ya fi jarabtar shi akan na kan nashi to wannan sai ya rage nashi zafin yaro ne ya fita jarrabawa sai aka ba shi ishirin bisa ɗari sai ya goma yana ɓoye takardar yana samu yana wato bakin ciki a kan ishirin bisa ɗari da aka bashi sai ya zai samun labarin cewa ai duk kusan ake gaba ɗaya zero zero suka ci to shi kuma da ya tunanin shi alaƙa sai ya koma yana fitar da takardar shi mai da alfahari da shi a cikin mutane to ya ga sauran sun ci zero to shi kuma ya samu mai sauki ya ga ya mali kowa shi yasa aka ce mutum ya dinga duba wanda yake kasa da shi kada ka kalli na sama da kai in ka kalli na kasa da kai sai ka ga sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a yan uwa idan kana son ka ga wato irin ni'imar da ke kake ciki irin gwargwadon falalan Allah a kanka a cikin lafiyarka ne a cikin dukiyarka a cikin iyalan gidanka a cikin garin da kake zama idan kana son ka duba falalar Allah a kanka sai ka kalli mutanen da Allah ya jarabce su a wasu garuruwa halin da yan uwanka suke fama da shi a irin borno da yobe da adamawa da sauran jihohi wasu sun rasa iyalansu wasu sun rasa iyalansu wasu dukiyoyi kai kuma kana ka a kwance a gidanka baka rasa komai ba idan ka kalli irin wayannan mutanen sai ka samu sauki a cikin mai sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a ko menene ma Allah ya jarabce ka shi ku duba salihai annabawa da suka gabata yadda Allah ya taba su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ciwo zanzabin mutum biyu ake dara mishi manzo Allah shi kadai an zo wani sahabi ya same shi ya manzo Allah manzo Allah ya taba da zanzabin sai ce ya manzo Allah kai ma kana zazzabi a yi ce inni ko abu kama yi ko abu a rajulai ni ina zazzabin mutum biyu a cikin zazzabin mutum biyu ake tara min ni kaɗai wata rana ya dawo daga jana'iza makaranta Aisha ta ce lokacin Aisha tana fama da ciwon kai Aisha take ta cewa wai wa Allah kai da wai wa Allah kai da sai manzon Allah ya ce ni ne ni ma ni na fi cancanta in ce wai wa Allah kai da wato idan aka kwatanta ciwon kan aisha da nashi a lokacin shi a nunin gana aisha wato annabawa ana jarabtar su fiye da yadda ake jaraba kowa ga ayuba alaihi salatu wassalam allah ya jarabce shi da ciwo da wata cuta a jikin shi ya fara jikin sa gaba daya tsawon shekara goma sha takwas baya motsi dalilin wannan cutar duk dukiyoyi sun tafi gaba daya har suka talauce matar shi take goma gidajen mutane ta yi labaranci ta yi hidima abinda aka bata sai ta zo ta ce da annabin Allah ayyub alaihi salatu wassalam wata rana matar shi take ce masa ake annabin Allah ke annabin Allah ne ya ta roki ubangijin ka ma ya yaye maka wannan halin da kake ciki kuma ubangijin ka mai yaye amma ne sai ce wallahi ba zai yi ba sai na ga ranakun lafiya ta ranakun rashin lafiya sai sun yi daidai da ranakun cutar sa'an da zo da zan shi yana cikin haka sai da wannan cutar ta mamaye jikinsa gaba ɗaya har ba gurin da za a yi suka allura a jikinsa ba wani guri ba fata mai kyau da za a yi sa allura gwargwadon gurin allura ba a jikinsa har abu yana sai ya taɓa harshensa ya ce to yanzu kan lokaci ya yi da zan domin yanzu idan harshe ya tafi da me zan da me zan gode wa Allah da me zan yi tasbihi da me zan yi tahlili haylala da me zan yi zikiri to sai ya koma a cikin ladabi sai ya fara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbi inni basani yarfu ya Allah ta shafe kai kuma kai ne mai damuwa ya Allah ni ne mara lafiya waraka a hannunka take idan kina ganin cewa lokaci ya yi da zan samu lafiya ka ba ni wannan lafiyar wa an ka rahimi abinda ya fi ruwa gare ni shi na abin da kai ka zaba mu ya Allah to da yi wannan addu'ar sai ya yi wa ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya bashi magunguna guda uku dama yana kwance shekara goma sha takwas baya mace wannan karantar shi wannan cuta ne sai allah ya ce to ka yi motsi to daga nan malamai suka ce ya kamata a dinga exercise ka yi motsi a cikin wannan motsin to ruwa zai ɗan kogo idan ruwa ya kogo sai ka wanke jikin ka gaba da ke wanka da wannan ruwa urku da rijin hada muktasarun wa ba. to da ya motsi ruwa sai ko sai ya wanke ya yi wanka da wannan ne sai cututtukan da gani suke jikinsa gaba daya sai suka kawo sai Allah ya ce ka sake motsar da kafin ka yi sake motsarwa sai wani ruwa ya sake kugowa ya fito ko shara Wannan kuma na sha ne to da ya sha sai cututtuka da ciki gaba daya sai suka kawo to annabi ayyub kenan alayhi salatu wasalam sakamakon ainihin haƙuri da ya yi na wannan shekarun gaba ɗaya to ga abin da allah ya yi wa da ya zo daga wajen allah subhanahu wa ta'ala annabi yusuf alaihi salatu wa salam annabi yaqub mahaifin annabi yusuf ya ce fa sabrun jalil sai ya dawo kuma ya ce inda ma ashku bashi wa huzni ila allah saboda shekaru nawa tun annabi yusuf yake karami ya rasa misra to bai ga dan shi ba shi yana tabbatar da cewa dan shi yana raye bai yi imani da yan uwan annabi yusuf din ba da sakar suka ce ai kura ta ce ya annabi yusuf ya ce ai wannan kuran tana da hakuri sosai tunda har zai ce ya annabi yusuf bai taba tufafinsa ba wannan wannan kuran yana da hakuri wato yana so ya nuna musu cewa madaidai ne ya za har yadda yake cikin kuka har ya makance da saboda haka yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda zai iya jurewa cikin jarraba ya san wanda kuma da zai iya jure saboda haka cikin hadisin kudusi Allah yake cewa ni na san bayina a cikin bayina akwai wanda ya jarabce shi ba zai iya kuma ba zai yi haƙuri ba a cikin bayina kuma akwai wanda in na ban taba shi da ba idan na ba shi lafiya to ko godiya ma ba zai yi ba to saboda haka ni jin tutuya ainihin bayina yadda na so saboda haka ya ke wanda Allah ya jarabce shi albishirinka Allah yana son kai kuma yana son ya ke ka wani matsayi ne wanda kyakkyawan aikin ka ba zai ke ka abin da ya ke ka din shi ne hakurinka akan bala'i bayan Allah wannan duniya mutane su Allah yana juya so ne juyin kosai wani lokaci sharri wani lokaci alkhairi haka halin mu'min ainihin tsananin guda ɗaya ya da yi sauƙi guda biyu ba mai yi wa sallallahu alaihi wa sallam a kan faɗinsa a kunna yau mai kuma fi sha'ani me Allah yake su sai manzo mu sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ah, daga cikin sha'anin Allah ya yafe laifuka yana cikin sha'aninsa kullum kullum Allah yana cikin yafe babban ke ya yafe laifi daga cikin sha'aninsa ya yafe bakin ciki daga cikin sha'aninsa ya ɗaukaka wasu daga cikin sha'aninsa ya gaskantar da wasu haka sha'anin Allah yake kullum saboda haka ya kuwa yana daga cikin maganin musiba idan musiba ta zo ka yi istirja'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ba mu'minin da musiba za ka same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها سي الا يا كو مسد ولن بلاي كما سي يا ya motsa ya masa da abin ألا وصلوا وسلموا على خير الأنام وقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين waɗannan a Coelho. Allah السلام عليكم ورحمة الله